Allah ya sa dai zaman jiran da kai bai zama gundura ba. Ai ofis ɗin marubuci baya gundura musamman akwai labari haka. Ayya sorry duk da haka dai na makara akan yadda muka tsara. Allah ya sa dai ba zuwa kai magana script ba. A'a fa wani uzurin zaka kawo min yanzu? Amma ka dai san gaskiya kai kaɗai muke jira. Ba samun abu bane ai jiran marubuci. amma kuma ka san a jira marubuci domin a samar da rubutu mai kyau halal ne takura kuma a samar da rubutu mara kyau haram ne kai dai ka sani yanzu zai go ahead me kake so ka ce yanzu faɗa maka abin da zai maka daɗi ko da ba daidai ba ne ko ko in faɗa maka daidai ok na zuwa da Allah kada ne ki ce min kin ƙara su koyin koma ne a'a kin san ki yana ɗaya daga cikin abubuwan da ne na tsawon rayuwata me yasa zan so a ciki koma idan mace ta biya kalaman marubuci sai ta ɗauka ta fi kowace mace a faɗin duniyar nan hmm, ni dai karka kai ni ka baro ni <sighs> ba na ko da mace in ce mata ta kai ko wace ce kima ina faɗa miki waɗannan kalaman ne saboda kin kai haka kin taba jin na ce miki kyakkyawa watakila saboda bani da kyau ne ko ki daina faɗan haka kada ki zunubi ban gane ba am ina da dalilin da saka hana ko in ce dalilan da saka hana in faɗa miki kalmar kyau saboda ki ta musamman kalmar kina da kyau ya riga ya zama ruwan dare to kin ga ana faɗawa mota kyau ana faɗawa gida kyau ana faɗawa sutura kyau hatta dabbobi irin su ɗawisu ana faɗa musu kalmar kyau me yasa zan dawo da ke baya in jera ki daidai da su ke idan akwai abin da zan faɗa miki shine kin fi kyau kyau sai na zo ok to shikenan sai kin zo Tabbija tarƙashi wannan wace ce haka Ina wani? Haba Manir, har abin yayi zafi haka da za ka yi blokin ɗina? Aikin san dalilin Husna. Ina nan akan matsayata. Matsayar da bata da maraba da ginin tubalin toka? Haba Manir, ana fasalla ne don lada. Ana cin abinci ne don yunwa, ana kuma shan ruwa saboda kishin ruwa. Har yaushe za ka tsaya jiran abin da bata da ranar dawowa gurinka? Idan akwai riba ko akasin hakan, ba ke ce za ki gane hakan ba. lokaci ne kaɗai zai tabbatar da hakan akwai lokacin da shi kan shi jiran bai da alfanu kamar a yaushe kenan kamar lokacin da zaka tsaya jiran abu maimakon ya zo maka ta dama sai ya zo maka ta hagu amma ba a gane ta hagu zai zo ko ta dama ko saboda haka kawai ki ba lokaci damar sa. duk budurwar da za ta bar gaban iyayenta ta je wani gari ta zauna ta zama mai zaman kanta yanzu kai zaka tsaya jiran wacce take zaman kanta har sai san da ta dawo kwarai da gaske ki daina tantamar haka mannir ka tsaya mu fahimci juna ni ce na dace da kai abin ne gaba ɗaya da ɗan mamaki kana ji mm. sunanta amina amma ana mata laƙabi da minal wata abin mamakin tun da muke da kai ban taɓa jin kaya ba mace haka ba ko me yasa so ai a dalilin ta mata da yawa suka kasa samun waɗannan kalaman aure na idan na fahimce ka kana nufin budurwarka ce ba budurwata ba ce sai dai ita ce wacce nake so duk da bata sani ba amma dai yau ne lokacin da na ware daman zan sanar da ita ina santa rana ta farko da duniya za ta san wace ce jamil nafsin yake so turka lalle zan so a ce na ga wace ce wannan da muka ka ɗauki tsawon lokaci baka manta da ita a rayuwarka ba ina mata laƙabi da zinariya sannan ina siffanta kyawunta da kyawun sararin samaniya yau zan sanar da ita ina son kamun tafin hannunka cire ya yi haka bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, wato haja ce ka samu kuma ka jarabci da ƙaunanta sosai gaskiya ne to hasali ma yanzu kuma gashi ita ba ta ƙaunanka saboda abin da ka yi mata na raba ta da gida ƙwarai kuwa an yi haka to yanzu faɗi buƙatarka yanzu menene bukatarka ina so a saka mata suna a cikin zuciyarta domin aurenta nake so na yi idan da hali ko iyayenta ba na son ta tana da su to wannan sauƙi gare shi wannan aiki a wurinmu sannan ina so a kafe min ita yadda ba za ta iya barin inda take ba wannan shan ruwa ma ya fi shi wahala <laughs> haka ne ban taɓa samun rashin nasara daga gare ka ba kai ne gata na a duk faɗin duniyan nan idan har zan samu